Kwamarar Haruna kamar ya ƙara da cewa, wannan zanga-zanga da za su yi ta zanto wajibi. saboda yawan korafe-korafen da al'umma ke yi na gazawar kamfanin Najar wajen samar da wutar lantarki ga al'umma duk kuwa da sanya baki da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya suka yi dangane da gazawar kamfanin yana mai karawa da cewa ƙungiyar ta goda-goda ta kwarata ta TUC za su ci gaba da iya kokarin su na tabbatar da ganin har wannan kamfani na jet da ke samar da hasken wutar lantarki a jihar ta Gombe ya inganta al'amarin shi saboda gazawar shi wajen samar da isasshen wutan ya gurgunta harkokin tattalin arziki musamman harkokin kasuwanci da suka ta'allaka da samun wutar lantarkin domin gudanar da harkokin nasu. Abin da ke damu shine bayan wannan sun gagara wadatar da mutanen jihar Gombe da wuta ya zama kuma a wannan hukuma ta jet babu wakilci da ya kamata bisa yarjejeniya da muka sa hannu na 'yan gombe a matsayin ma'aikata a wannan hukuma ta jet waɗanda suke ciki ma a labarin da muke samu shine an sallame su daga aiki akwai matsaloli da yawa shi yasa muka ga zan fara daukan matakan daki daki kwamar haruna kamar ya kuma kara da cewa majalisar zantarwa ta ƙungiyar kodagorin jihar gombe ta tattauna kan nasarori da kuma matsaloli game da zakulo hanyoyi da za a magance matsalolin da kuma al'amura da suka jibanci yadda za a kyautata harkokin ma'aikata a jihar yana mai karawa da cewa a ranar 26 ga wannan watan na afrilu kuma za a gudanar da taro na jin ba'asin al'umma na shiyar arewa maso gabashin kasar nan da zai gudana a international hotel da ke gombe kan kare mafi karancin albashi na naira 66,500 da ake shirin yi sai kira ga ma'aikata a jihar gombe kwata da su fitar dan su halarci wurin wannan taro domin su ba da nasu ba'asi wanda haruna kamar ya kuma bayyana jin daɗinsa ga ƙoƙarin gwamnatin jihar gombe wajen biyan albashi a kan lokaci da kuma fensho sai ya kira ga gwamnatin da ta ƙara azama wajen biyan kuɗaɗe na gratuity da ake bi bashi domin kawo sauƙi ga waɗanda za su ci more wannan al'amari na gratuity yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan zanga-zanga da ƙungiyar ta ƙodago da kuma ta kwararta ta tuc za su gudanar a jihar ta gombe zai haifar da ɗame ido wajen inganta harkokin kamfanin na jet wajen samar da isasshen wuta ga al'ummar jihar lokaci dai kawai shine zai tabbatar da haka muhammad ibrahim fantami labarin liberty daga gombe